radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ذلك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم صلى الله على صلى الله على النبي صلى الله masu saurare assalamu alaikum ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na koma noma bayan sa akwai shirin nan na kida kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo kashin shirin nan baki daya amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 28 ga watan Satumban shekara ta 2022 wanda daidai ɗaya ga watan Rabiu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 200 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan Satumban shekara ta 1920 kasar oman ta rataba hannu akan samun yancin kai tsakanin turan mulkin mallaka na birtaniya. kafin lokacin a shekara ta 1508 oman ta fada gargashin mamayar portugal bayan shekaru 150 a shekara ta 1659 dolar usmaniya ta kwace iko da kasar bayan kuma an yi watan dar kasar a tsakanin dolar usmaniya da kuma sarakunan afshariyawa na iran har zuwa ƙarshen karni na goma sha takwas. daga nan ne kuma sai ingila ta saka kafarta a cikin oman kuma ta mamaye ta har zuwa ranar 28 ga watan satumban shekara ta 1920 inda aka rataba hannu akan yarjejeniyar baiwa kasar yancin kanta daga lokacin kuma ta ci gaba da zama kasa mai yanci akan tsarin sarauta oman tana kudancin tekun farisa sannan kuma tana makwabtaka da kasashen saudiya yemen da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa. daga ƙarshen masu haure kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan satumban shekara ta 1970 janar jamal abdul nasir na kasar masar ya su an haife shi a shekara ta 1916 bayan shigarsa aikin soja ya shiga yaki na farko tsakanin larabawa da isra'ila a shekara ta 1948 sai kuma a shekara ta 1952 sun yi wa sarki faruk na kasar masar din mulki sannan kuma janar abdul nasir ya zama shugaban kasa bayan shekaru biyu najib ya sauka sannan kuma jamal nasar ɗin ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar nasar ya gabatar da sauye-sauye da dama a kasar masar waɗanda suka hada da mai da mashigar ruwa ta swiss ta zama mallakin masar samun nasara akan sojojin kasashen ingila da faransa da isra'ila a yakin da suka gabza akan mashigar ruwa ta swiss ya kafa haɗaɗɗe daular larabawa da ta haɗa kasashen syria da kuma yaman daga bisani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 To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman su Ministan harkokin wajen kasar Iran ya ce za su ci gaba da kokarin da suke yi domin dakile takunkuman da aka kaba wa kasar. gwamnatin sana'a ta ce biyan bukatun al'ummar yaman shine sharaɗin tsawaita dakatar da buɗe wuta a najeriya kuwa jam'iyyar apc ta yi ƙarin haske akan dalilan da suka sanya ta dakatar da yakin neman zaɓen shugaban ƙasa yanzu kuma ga labaran da ke da ke ministan harkokin wajen ƙasar iran amir hussein abdullahian ya tabbatar da cewa iran ɗin za ta ci gaba da ƙoƙarin dakile takunkuman da aka kakaba mata daga bangaren amurka wanda ya ce ba sa akan ka'ida ya ce iran din za ta bi dukkanin hanyoyi na doka da ka'ida domin tabbatar da cewa an yi aiki da abubuwan da yarjejeniyar nukiliya ta kunsa wanda kuma wannan yarjejeniya ta yi hannun riga da takunkuman da amurkan da kakaba wa iran ministan harkokin wajen kasar ta iran ya ce bin hanyoyi na diplomasiyya shine abin da ya fi dacewa domin tabbatar da cewa an yi aiki da abubuwan da wannan yarjejeniya ta kunsa sannan kuma ya ɗora alhakin tsaukon da aka samu wajen kasa cimma matsaya dangane da farfado da wannan yarjejeniya a kan jan kafa da amurka take ta yi tun bayan da bangaren kasashen turai suka kaddamar da kudurinsu wanda iran ɗin ta riga ta bar da jawabi a kansa sai dai a cewarsa amurka har yanzu tana ci gaba da jan kafa duk da cewa dai a cewarsa a baya bayan nan sun samu karin bayani daga bangaren amurkan wanda mai yiwa a kansa za a iya tattaunawa da kuma cimma matsaya shugaban tawagar kasar yaman mai shiga tsakani muhammad abdulsalam ya bayyana cewa sun gabatarwa wakilin majalisar ɗinkin duniya da bayanansu da kuma mahanga ta gwamnatin sana'a dangane da batun tsawaita yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta muhammad abdulsalam ya bayyana cewa babban sharaɗin da ya shine biyan bukatan al'ummar ƙasar yaman sannan kuma ya jaddada cewa bayan biyan bukatan al'ummar ƙasar yaman dole ne kuma a aiwatar da dukkanin abubuwa da yarjejeniyar bayan su hakunsa na tabbatar da cewa an buɗe dukkanin iyakoki domin shigo da kayayyaki a cikin ƙasar muhammad abdulsalam ya bayyana cewa tun kafin wannan lokaci dai an sha cimma yarjejeniya da kuma tsaya akan batun dakatar da buɗe wuta wanda bangaren dakarun kawancen da saudiya ke jagoranta ne ke saba yarjejeniyar sannan kuma bai na cewa har yanzu ba ta canza zane ba domin kuwa ana ci gaba da killace dukkanin iyakokin kasar ta yaman tare da haramtawa al'ummar kasar abubuwan da suke bukata daga waje ya da cewa al'ummar kasar yaman ba za su ci gaba da zira ido ana tauye haƙoƙinsu ba domin kuwa suna da haƙƙin rayuwa kamar sauran mutanen duniya to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran a tarayyar najeriya jam'iyyar apc mai mulki ta yi karin haske kan dalilin da ya sa ta dakatar da shirinta na kaddamar da yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki jam'iyyar ta ce tana so ne a fadada gangamin yakin neman zaben ta yadda kowane ɗan jam'iyyar zai ji cewa ana damawa da shi tunda farko dai jam'iyyar ta apc ta tsara cewa za ta fara yakin neman zaɓe ne a wannan laraba wasu rahotanni dai sun ce akwai wasu jigajigan jam'iyyar ta apc ciki har da gwamnoni waɗanda ba su ji daɗin gangamin da aka haɗa tun da farko ba yadda jam'iyyar ta apc ta yi shilar ƙaddamar da yakin neman zaɓen da kuma yadda ta sake sanar da ɗage ranar duka a cikin kwana guda hakan ya sa wasu sun fara zargin cewa lallai akwai matsala an aike da tsohon shugaban mulkin soja na kasar gini musa dadis kamara zuwa gidan yari tare da wasu da ake zargi da kashe-kashen da aka yi a ranar 28 ga watan satumban shekara ta 2009 a kasar kafin a bude shari'ar su a wannan laraba daya daga cikin lauyi waɗanda suke kare tsohon shugaban ya shida manema labarai a wajen kotun cewa mai shigar da kara ya kai mutane shida zuwa gidan yari inda da alama za a ci gaba tsare su har zuwa ƙarshen shari'ar kaftin musa dadis kamara da wasu tsaffin jami'an soji da na gwamnati su goma za su gurfana a gaban kotu a wannan laraba a ranar 28 ga watan satumban shekara ta 2009 ne dai jami'an tsaro waɗanda suke biyayya ga shugaban mulkin soji na lokacin ake zargin cewa sun kashe mutane fiye da 150 tare da yi wa mata akalla 109 fyaɗe a wani gangamin siyasa wanda gudana a filin wasa na conakry a cewar wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. koma da labaran da aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryen mu zan fara da shirin nan na mu koma noma. Mu koma noma. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo. to a yau za mu yi dubi ne akan yadda harkar noma da kiwo suke tafiya kasashen ukraine da kuma rasha da irin rawar da waɗannan kasashen biyu da suka tsunduma yaƙi a yanzu suke taka wajen baiwa duniya abinci da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To daga lokacin da yaƙi ya barke a tsakanin kasashen Rasha da Ukraine aka fara hasashen cewa kasuwar abinci ta duniya za ta fuskanci matsala dalili kuwa shine da waɗannan ƙasashen biyu suke taka gagarumin rawa wajen samarwa da duniya ɗin abinci da kaso bai yawan gaske a wani rahoto na musamman da hukumar abinci ta duniya wato fao wacce ke karkashin majalisar ɗinkin duniya ta fitar a baya bayan nan ta nuna cewa ƙasashen biyu da suke yaƙi da juna a yanzu su ne jigon samarwa da duniya abinci rahoton dai an shirya shi ne a cikin wasu shafuka 47 kuma yana ɗauke da taken muhimmancin ƙasashen ukraine da tarayyar rasha a kasuwar abinci ta duniya a ƙarƙashin wannan rahoton dai an bayyana cewa ƙasashen biyu suna samarwa da wasu ƙasashe abinci da kuma takin zamani wato da akwai ƙasashe da dama da suka dogara kacokau a kan ukraine da rasha wajen samun abinci da takin zamani inda ƙididdiga a shekara ta 2021 ta nuna cewa rasha da ukraine su ne na biyu da uku a duniya wajen noman alkama masara da kuma wato hakin da ake amfani da shi wajen yin man girki bugu da ƙari ƙasar rasha ita kaɗai ita ce ta farko wajen samarwa da duniya takin zamani nau'in nitrogen ta biyu kuma wajen baiwa duniyar takin zamani samfurin potassium ta uku wajen baiwa duniyar takin zamani samfurin phosphorus ƙasashen da suka fi zama koma baya a duniya da masu matsakaicin hali sun dogara kacokau ne a kan ƙasashen na rasha da ukraine wajen samun kayan abinci da maka ambata da kuma takin zamani kamar yadda rahoton na fawai ambata dama tun kafin barkewa wannan rikicin kasashen da suka dogara da rashin da ukraine suna fama da matsalar hauhawar farashin kayan abinci balle kuma yanzu rahotanni da suke fitowa daga kasashe daban-daban sun fara nuni da cewa an fara samun matsaloli ta wannan fuska inda kasashe kamar masar da kasar murtaniya ake fuskantar hauhawa farashin kayan abinci da kaso mai tsoka saboda yadda kasashen suka dogara da kasashen ukraine da rasha wajen samun kayan abinci a ƙarƙashin rahoton da hukumar abincin ta duniya fawo ta fitar ta ci gaba da cewa ƙarancin abinci za a fuskanta daga yakin da ake yi a yanzu ba za a iya cike gurbin shi ba har sai shekara ta dubu biyu da da ashirin uku. to ko me yasa waɗannan ƙasashen biyu suka yi fice a duniya wajen noma da kiwo to girman ƙasar noma da ake da ita a ƙasar ukraine ya kai eka miliyan arba'in da biyu. masana harkar noma suna cewa ƙasar ukraine ita kaɗai tilo za ta iya ciyar da mutane biliyan ɗaya abinci a doron duniya wanakin da ake da su mafi yawancin na ɗaiɗaikun mutane ne kuma da akwai manoma matsakaita da kuma ƙanana dangane da ƙasar rasha kuwa wani rahoto da mujallar the economics ta buga a ranar 1 ga watan disamba tun shekara ta 2018 wanda ya ɗauki taken cewa rasha ta zama babbar ƙasar duniya a fagen samar da abinci a ƙarƙashin wannan rahoton an yi bayani akan wasu garuruwa da tun bayan faɗuwar tarayyar soviet suka fuskanci matsaloli na koma baya amma daga shekaru na 1990 a ƙarin da ya wuce aka fara samun farfaɗowar harkokin rayuwa musamman ta fuskara noma a cikin waɗannan garuruwan da hakan ya taka rawa gagaruma wajen mai da ƙasar rasha zama wacce ta yi fice wajen noma a cikin shekaru kaɗan adadin amfanin gona da ƙasar rashin take samarwa ya ƙaru da kaso ashirin cikin ɗari. yanzu an wayi gari wannan ƙasa ta zama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu a fagen samar da muhimman kayayyakin abincin da suka haɗa alkama masara da wasu nau'o'i na hatsi da ake amfani da su a cikin nahiyoyin asiya da turai hakanan a fagen man girki da takin zamani da nau'o'in sama bambanta. dukkanin waɗannan ƙasashen dai sun dogara ne da ilimi a matakin farko da kuma masanansu wajen bunƙasa harkar noma da kiwo suna da cibiyoyi na yin nazari da bincike akan harkar noma da kiwo sannan kowa da baiwa masana harkar noma da kiwo damar su nuna ƙwarewarsu a waɗannan fagage. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigo mu kasance cikin koshin lafiya. Tun kuma ga shirin nan na kyaɗe-kyaɗen Iraniyawa. dai assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. to a yau shirin na mai aka muku amir abbas husaini domin jin irin wakar da ta mana ai su lafiya. Oh. tattare da Amir Abbas Husaini a cikin wannan waka da ya rera mana. A nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar. Amma kafin nan, a madadin waɗanda suka tallafa shi ya kammala, ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya. Sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. که زخم ستمگران کاریست به لطف یزدان سزای شیطان مزلت و خاری هم نسم هم نسم هم نسم هم حق و هم صدا هر علیه ستم هم شم ستاره پوش دیم صد گسوج انسان کشی ادو هبرست انجمان چشم با عدن یه چشم با عراق یه چشم با یمن مولا که ظلم و جور از حد گذشته است باید یکی شوم مردان حق پرست ما هم ظلم و ما هم قسم شدیم ایمان خیش را با خون رقم زدیم هم ستاره حیا علی الجهاد تکیدارم جاندن حسر گرک اندیش میشه که با شیطان ایمیک ما فرمرم مده انسان ها دلا دکه گو دشمنا جنگانی گیر و دار کله یاری درین همو تا سرکین آسمان نیشتی من بر دل خورجین kawo ƙarshen shirin nan baki dama da mana sun lokaci zamu duba wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdullahian ya tabbatar da cewa iran din za ta ci gaba da kokarin dakile takunkuman da aka kakaba mata daga bangaren amurka wanda ya ce ba sa akan ka'ida ya ce iran din za ta bi dukkanin hanyoyi na doka da ka'ida domin tabbatar da cewa an yi aiki da abubuwan da yarjejeniyar nukiliya ta kunsa wanda kuma wannan yarjejeniya ta yi hannun riga da takunkuman da amurkan ta kakaba wa iran ministan harkokin wajen kasar ta iran ya ce bin hanyoyi na diplomasiyya shine abin da ya fi dacewa domin tabbatar da cewa an yi aiki da abubuwan da wannan yarjejeniya ta kunsa sannan kuma ya dora alhakin tsokon da aka samu wajen kasa cimma matsaya dangane da farfado da wannan yarjejeniya akan jan kafa da amurka take ta yi tun bayan da bangaren kasashen turai sa kaddamar da kudurinsu wanda iran ɗin ta ta bar da jawabi a kansa sai dai a cewarsa amurka har yanzu tana ci gaba da jan kafa duk da cewa dai a cewarsa a baya bayan sun samu ƙarin bayani daga bangaren amurkan wanda mai yiwa a kansa za a iya tattaunawa da kuma cimma matsaya shugaban tawagar kasar yaman mai shiga tsakani muhammad abdulsalam ya bayyana cewa sun gabatarwa wakilin majalisar ɗinkin duniya da bayanansu da kuma mahanga ta gwamnatin sana'a dangane da batun tsawaita yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta muhammad abdulsalam ya bayyana cewa babban sharaɗin da ya shine biyan bukatan al'ummar ƙasar yaman sannan kuma ya jaddada da cewa bayan biyan bukatan al'ummar ƙasar yaman dole ne kuma a aiwatar da dukkanin abubuwa da yarjejeniyar bayan su haƙunsa na tabbatar da cewa an buɗe dukkanin iyakoki domin shigo da kayayyaki a cikin ƙasar to da wannan zamu kai gari sai Allah kai mu can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadun kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya you